Jihar Maraɗi na daga cikin yankunan da suka tsinci kansu cikin tashin hankali inda masu satar shanu da masu garkuwa da mutane suka addabi jama'a bayan taɓarɓarewar al'amuran tsaro a jihohin arewa maso yammacin Najeriya da suka haɗa da Katsina, Zamfara da Sokoto. Dubban 'yan Najeriya ne suka tsallaka zuwa wasu sassan jihar ta Maraɗi yayin da wannan matsala ta tilastawa wasu 'yan jihar ƙaura daga matsugunansu domin neman mafaka. abin da ya sa shugaban kasar Nijar Mohamed Bazoum zai yi tattaki zuwa wannan yanki domin jaddadawa talakawa goyon baya tare da ba su tabbacin cewa gwamnatinsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen kawo ƙarshen wannan matsala da ta ƙici ta yawa. gwamnan maraɗi zakari umaru ya kira taro domin sanar da al'umma makasudin wannan ziyara abin da ya kai shi difi shine zai kashi maraɗi matsala ta tsaro tabbat da izinin allah da yarda allah zai zo muna nan ya yi ɗai ga wata ya yi bi ga wata sannan ya tashi zuwa zandar inda za a yi sallar da shan icce bana ta throughout mazauna jihar ta maradi sun yi murna da jin wannan labari ganin yadda ayyukan 'yan bindiga suka haifar da koma bayan harkokin yau da kullum na mataka wanda aka sani da shagi nan sabon gari game da zuwa mai girma ba zum shugaban kasa muna fatan allah ya kawo shi lahaya, kuma sako na yi muna so maganin nama a kyautata mutane yanzu abin da ke addaba su hanyar ruwa don ana damuna hankalin talakawa sai ya tashi tunda masu gidajen laka dan fara damuna to hankalin mutum tashi duk mahiyan hanyoyin rashin kwalbatoci kuma masu shekara shida ba su shi ƙauyukansu ba yanzu an waye gari mutane ta murna za su koma ƙauyukansu har suna har su yi tunanin su yi noma da ke wannan ci gaba ne babba allah ubangiji ya kawo shi lahiya kuma in ya tashi mai da shi gida lahiya don darajar ƙur'ani muna fatan ƙasa ta yi zaman lahiya wannan kashe-kashe wannan mace-mace da ake ta kashe mutum muna ji muna gani bayan allah da agadaji da su da ake kashewa allah ubangiji ya kama saukin wanga abun abun da tanje na alkari muna fatan allah ya bashi shi na alkari ya bashi sa'ar da za shan shahararren alkari jihar maradi wacce yake matsayin yanki na biyu mafi yawan al'umma a jamhuriyar nijar bayan jihar da magaram ita ce jihar da ake ɗauka a matsayin cibiyar kasuwanci ta kasa baki ɗaya inda a kowace rana hada-hada ke kara ƙarfafa a tsakanin 'yan kasuwa kasuwar Nijar da Najeriya. La'akari da wannan ya sa kasashen biyu za su shimfiɗa layin dogo daga Kano zuwa Maraɗi. Saboda haka batun farfaɗo da kasuwanci na daga cikin batutuwan da shugaban ƙasa zai tantauna a kansu da mutanen Maraɗi a yayin wannan ziyara ta awoyi 48 kafin ya ɗaga zuwa da magaram inda za a yi bikin ranar samun 'yancin kai ta uku ga watan Agusta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.